Ranar Litinin za a rantsar da Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano 29 ga watan Mayu. Bayan wannan rantsar da Abba Kabir Yusuf ɗin da za a yi a matsayin gwamnan jihar Kano, wannan rantsar da shi ɗin da za a yi ya jawo mutane suna ta cece ce a kan gayyatar Sunusi Lamido tsohon sarkin jihar Kano da aka yi don ya zo ya taya murnar lashe zaben 2023 da aka gabatar a jihar Kano. Kuma sannan daɗin daɗawa an gayyaci amina Ado Bayero wanda shine dai a yanzu sarkin jihar Kano. An gayyace shi ya zo ya taya murnar wannan lashe zaben 2023 da aka gabatar. Duk da haka mutane suna ta cece guje ɗin tabbas ɗin cewa Lami Lamida Sunusi Lamido zai koma kujerarsa a matsayin sarkin Kano, inda kuma wasu suke cewa ai wannan haɗa su guri ɗayan da za a yi, na matsayin an gayyaci wancan da wancan kuma a matsayin wai za a rantsar da Abba Kabir Yusuf karfe tara na safe a ranar Litinin. Wannan haɗa su ɗin da za a yi na guri ɗaya zai jawo raini da kuma faɗan baƙaƙen maganganu da cece kuce amma duk da haka dai